sai abu na talatin da biyar. Yanzu mahaifi ko uba ko mata take son ta yi yanka ko uban ne ke son ya yi yanka, an ce kada ya rage gashinsa ko ko ya rage kumbansa. Wannan ya shafi mutanen gidan? Tunda an ce yankan ba uba yana isa ma mutanen gidan gaba daya. Daga kamar duka kenan suka yi yanka ko to su ma sauran ba za su taba ba ba za su aske kai ba ‘ya'yanka ba za su aske kansu ba da matanka ko yaya a'a kai kaɗai da za ka yi yankan nan kai ne aka hana ka taɓa gashinka mun gane ko ko kumbanka kai kaɗai sauran kuma matanka za ta je ta gyara jikinta ta yi kitso ta yi komai ta tashi kai ne dai aka me aka hana mu mun gane ko sai abu na talatin da bakwai wanda ya yi mantuwa shi kila yau ya ji karatu ne ko sai je ranar yi ko sana ya manta ka san karatu yana buƙatar maimaitawa na abin da ba saba ba bai shiga jiki ba dole sai yi ta maimaitawa kaga wanda bai saba sallah ba in ya zo sallah aka tambaye shi wani da Allah ya zama kulli ne ya ta ka duba cikin durowa bai samu sallah ba ya manta sallah yake yi <laughs> bai faruwa yana faruwa sosai shi bai saba ba ya ɗauka kawai ya tsaya da ya da to shi ma wannan yana faruwa haka kawai sai zo ranar jajibiri ko kaza sai da Allah baba gyara mun kai na gobe sallah ya manta sai da aka taba wani gefe <laughs> ya tuna ce kai ashe an ce ba a tabawa ko wani ya shigo ya ce wani a'a ba za ka yi yanka ba subhanallah ya zai sai <laughs> an riga masa tukunna <laughs> sai ya tashi kawai sa wuce sai to ya a'a yana ya kammala ba komai tunda mantuwa ne mun gane ko mantuwa ne babu komai to abu na talatin da shida ne ko bakwai na bakwai na yi jomfi ne ok na shida ne na ba na to na shida ne na gama yanzu eh yanzu na bakwai ne zan yi eh shi ne na shida ne kamata na yi tsallake ne to yanzu na shida na bakwai ɗin nan da na ce ɗazu ne na shida ga na bakwai ɗin nan to wanda ya yi ganganci ba ya ce ya za a ce kada rage gashi dama kilan can yana so ya aski wasu dalilai suna ta hana shi har gashi sai zama kutu-kutu shi ma ya canza ya ce kai gaskiya sai da wani shekara <laughs> wannan shekaran kam nizin ya fi kila ma wanda zai je neman abin nan ya riga ne kuma sai ji wannan wazi kuma shi zai yanka ke kai a dai ya kuri kawai a ya kuri <laughs> wa kake ba kuri <laughs> ka san mutane akwai akwai matsala ba sai je a ya kuri sai ka ni za ka ba kuri ni ba karatu ne ma ba Allah kake ba kuri a'a sayan nan zuwa a zo kana a ah, sosai mana dama kafin a yanka ne ake magana mun gane ko ka san wani gashi na damun shi sosai na damun shi zai ce a to wanda ya ganganci yana da laifi yana da sabo eh wanda ya ganganci ya kai kanshi a cire mai wani abu to wannan ya kamata ya tuba ya kuma nemi gafaran ubangijinsa saboda ya saba ma ya saba ma abin da Ubangiji ya, ya hana shi. Sai na talatin da takwas, eh na talatin da takwas ko? Alhaji, yana yanka layya? Me ma'ana alhaji? Wanda zai yi tafiya. Wanda ya dawo sunan shi ba alhaji ba, sunan shi Mamadu ko Bala. Wanda zai tafi shine alhaji. wanda yake nufin hajji shine ake ce ba ko bai biya ba amma da ayi magana ce kai malam na son jin hajji to sai mu same suna alhaji kaga kai ma alhaji ne go tunda kana son zuwa to shi ma zai yanka musamman wanda ya riga ya biya zai tafi kun ga yanzu ana kashi ko wasu ma kidan suna camp a yau zai yi yanka na layya ya zai yanka ma kun san wasu kafin su tafi cikin su ma za su ce to wani da Allah ga na riga na biya kudin ragon lokaci ya yaji a ɗauka yanka zai yi haka ko zai yi mun gane ko malamai sun yi magana da dama akai wasu sun ce zai wasu sun ce ba zai yi ba amma magana mafi rinjaye a gurin ibn taymiya da ibn al Allah ya ji kansu da kuma wasu jama'a daga cikin A ma'abuta ilimi sun ce babu layya a kan wanda zai yi aikin haji babu layya a kan wanda zai yi aikin haji kaga sai iyalai su ya kuri na ce a ah, duk kudin mijinku ba za ku yi yanka ku ce mu an dauke mana ba layya su layya suke yi ba hadaya hadaya suke yi mun gane ko sunan wancan hadaya sunan wanda mu muke yi ne me layya to ba zai layya ba mun gane ku. to amma tunda an samu wasu malamai sai kuma yana da hali sai yaya yana iya yi tunda nama ne ba wani abu bane kawai matsalar ne, a gurin wayanda suka ce ba zai yi ba shin za a bashi ladan layya ne ko za a bashi ladan an ci nama kaga za a bashi ladan an ci nama ne su a gurin su ke? amma wayanda suka ce za a iya yi zai samu ladan layya kuma wanda zai yi a Saudiya na hadaya kuma za ma sunan wannan ba layya ba ne Wani abu ne daga mun gane ko da haka ya kamata mata su gane su za a ja mu hankali watan za ta ce to kai za ka ce ka shirya mana layyan wani ma irin wannan yakan jawo rikici ce to ya za ka tafi ba ka shirya mana layya ba haka kawai za mu zauna mu ga makwabta suna yanka mu ba za mu yanka ba to idan ni ne ba zan yanka ba ni ba komin dukiyar da nike da shi ba zan yanka ba saboda me ba layya take so ba a'a me take nufi tana nufin riya riya ne dan wani yayi ni ma yi akwai lada wannan babu to ni ba zan yi amma in mata ce da take da ilimi ta ce in ma tana da ilimi ma ba za ta ce a yanka ba dan ta san cewa me haji ba zai yi ba zai yi ba don haka ya kamata mata su tantance su gane cewa ba dole ba ne wanda mijinsu da zai je aikin haji kuma ya ajiye kuɗin rago ba mun gane ko Allah ya ce mu